If you come to that of Rukun Yama, you can touch it if, if there is possibility of that. Otherwise, You just say the Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana that zaba just move shine abin da suke nufi anan sai um, sai ce you do not touch the shami the shami the shami rukun shami rukun shami or the iraqi corners at all oh, okay there rukunin ba za ta taba ba to shine do not ah, okay do not wipe the walls of the kaaba during tawaf san wasu haka suke abubuwan da sai hankali abubuwa iri iri mutum zai gani a waje abin da ba sa shi ba sai je ta yi wani ma zai ringo ka'abar ne hana kowa taɓawa to duk wayan na abubuwan duk ba ci yi ba to ci gaba ci ga gon saboda yawa sai addu'o'i kala kala da ake so a dinga yi ga sanan kala kala irin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana to na da sauran addu'o'i kowane iri suka sawaka ci gon ci gaba ci gaba eh multazim eh tsakanin shi wannan abin nan black eh na wancan na maganar rukuni amma wannan multazim shine multazim shine tsakanin blackstone da kofan ka'aba eh, akwai hadisi da ya maganan cewa mutum ya tsaya zai iya tsayawa wajen yin addu'a saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin haka eh wannan shi ma is good sai dai wasu na zuwa wajen ne su tara gurin yadda za ka iya samun matsala in ka ce sai ka kai ga gudu to wannan shine makami ibrahim matsa matsa makami ibrahim when you finish the seventh round of circuit cover your right shoulder and move to the place of ibrahim or ibrahim da the makam ibrahim yawa sai mutum ya zo nan wajen wannan alaman a ciki ne gurin da wannan duka an yi shi ne saboda ka a taba tabawa da ake yi har ana tsoron sace abin nan din goldin abin da aka saka abin a kai wato inda annabi ibrahim ya taka sai aka yi mai aka dida inda ya taka sai aka kiyaye aka keɓance shi aka kewaye shi aka yi wani abu aka saka shi a ciki to sai zamanto kuma time na tafiya sai aka zo aka yi wannan abun aka rufe shi da shi saboda ya samu da security har yanzu to da haka nan ne dai za a iya tsayawa a wajen a yi nafila an mutum ya samu dama in bai samu dama ba zai iya zuwa ko ina a cikin masallaci ya yi nafila shi saboda congestion ci gaba gone sai ce ok nan wajen shine ake kira gurin jifan shaidan a ah, ok baka mai brian sorry afuwan na tuno ba mu je mahajin ba tukuna gurin makami eh, ibrahim kun ga inda yake cika ake cika gurin so abin da ake nufi idan gurin ya cika haka ba sai ka je ka taba baka mai bai ko shi dama ba ce sai ka taba shi ba ma so za iya sallan ka ko'ina shine maganar da na yi you can pray in any part of the masjid it is not necessary that you must touch the maqam ibrahim it is not even said that you should do that so just pray anywhere you found it possible yau wato kamar nan kun ga yanzu wajen is ah, wajen yanzu kalli wajen yanzu akwai space sosai ya depends on time da kuka isa kun ga wajen yanzu akwai space so mutum zai zuwa kusa da makamin ibrahim ya yi sallan shi saboda ga ga space nan ba wani congestion irin na abin nan so you can it is usually possible to have the makam in front of you while you pray the two rakat after tawaf if keep if you keep clear from the crowded tawaf area. If this is still not possible, then you can pray anywhere in the masjid. Try to find a place where you can pray in peace, please. Your safety first. So saboda haka wannan shine go on, ci gaba. Yawa dawo baya kaɗan. Ga ɗan irin ina alaman gurin da aka ɗebe shi sai aka yi mai wani aka casting abaka. aka <laughs> sashen ciki saboda ya zama to ya zama secured to shine hankali hankali haka mai da shi wancan yanayi go on ci gaba ita a da kenan wannan dawo da shi ba kaɗan ka'aba ada da ibrahim ada da ci gaba go on ehe wajen shan zanzan mutum zai iya zuwa after tawaf zai iya shan zanzan kafin ya je after praying you go to zamzam and drink from it and pour some of the water on your head and so on then you return to the black stone say takbir and touch wannan wayan abubuwa wadda not all that ba wa an ce lalle bane sai mutum ya wayan abubuwa suna daga cikin abinda wasu ma sun yi sabani akan cewa bidiya ne zamzam wata okay wannan zamzam wata ne you can drink from any of this ci gaba go on ci gaba dai okay a come back small dan dawo baya a little please Zamzam water is available in coolers, cold and not cold, everywhere in the masjid. During the Hajj season, coolers are removed from the Tawaf area but will be available in other areas of the masjid. So if you cannot get your Zamzam at that place where there are more people, you can come inside the mosque and drink your Zamzam. zanzan ba sai mutum ya je ya shiga wancan wahalan tura ya gone. In samu a irin to a cikin masallaci ma akwai zanzan ko ta ina gashi nan kun ganin gashi ai kowa ana jira ne wannan na jiran wannan kuma akwai wani abu kun gana an sa women only amma kun ga men sun je sun tara gurin sun hana mata ɗiba <laughs> ko ba gani ba ta sama an rubuta <laughs> has hasun lil nisa <laughs> na mata ne kawai amma kun ga za su je sun tare musu waje to ci gaba kun ganin nan kuma na maza ne fa mata kuma a ah, su mata ogogi kenan kaga su je su tare eh sun kwace kaga ri <laughs> su ma nan na maza ne kun ga duk rashin sani ne eh, eh rashin sani ne duka kun ga sun je sun tare na maza su kuma maza su tsaya gefe suna kallon suna jiran su saboda ba su sani ba ga sha rubuta kuma a sama an yi ma da turanci an yi da wayewa an yi da larabci duk mutum zai iya amma da yake hankalin mutum ba zai tafi can ya duba ba kawai <laughs> excellence of zamzam to dai ga dai da zamzam dan dawo kaɗan zamzam water is for whatever purpose it is drunk for lima shuribala ma'u zamzam lima bala to abin da ka sha saboda shi zai maka aiki in ka sha don ka samu lafiya za ka samu in kika sha don ki samu biyan bukata za ki samu in ka duk abin da ka sha saboda shi za ka samu Zamzam water satisfies as food and cure, cures illness. It cures illness, it also serves as food. Za ka iya ci a madadin abinci, ka daina jin yunwa, yunwa ta dame ka ka sha zanzam sai ka ji yunwan ta yi kwanta. Haka kuma in ka da lafiya ka sha sai ka ji ka samu sauki. O Allah, I ask of you beneficial knowledge, abundant provision, and a cure from all disease. This is one of the dua you can render on that on that on that day when you are drinking the zamzam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba aw wasi'a wa shifa min kulli da. Mutun zai iya wannan. Go on, ci gaba. To sai sa'ayi wait. Okay, go. Sai sa'ayi. Sa'ayi shine safa da marwa da muka faɗa a tafi a dawo. A tsaya a safa a fuskanci eh, Ka'aba a yi addu'a a kaɗaita Allah sai a yi addu'a you glorify Allah subhanahu wa ta'ala and purify him then after that you pray then you turn and start moving towards from that Safa hill or from the Safa position towards Marwa shine yanzu mutane suke tafiya ga can to muka ga can gaba akwai red light haka can ah, so green green afwan akwai wani green light a can gaba ga ta can muna kallo to mutum ya zo wajen namiji ne sai ya fara sassarfa ya dinga dan gudu-gudu namiji ne only, only for men maza kawai to ci gaba go on go on okay please come back small barin gani na ga wani abu da miwa ban yi magana kai okay start with Safa, recite ayah, ayah, ayah 158, uh, uh, chapter 2 of the glorious Quran, Inna Safa wal Marwa min sha'irillah, shi Make dhikr and dua, walk to Marwa first, uh, on Marwa, do the same as on Safa, walk back to Safa. Shini to Chigawa Chigawa. Cigaba shini Inna Safa wal Marwa, we look at you. ci gaba ta nabda ma bada Allah abin da yasa aka ce a fara daga saboda an ce a fara ne daga safa an ce a fara daga safa saboda Allah ya fara da inna safa shine aka ce to a fara daga safa sannan sai a dinga tafiya ana addu'o'i ana azkar ana kamar yadda aka yi na ɗawafin nan haka shi ma za a dinga ana tafiya ana har a je marwa to ci gaba idan aka zo marwa kai ga marwan nan ma dawo baya kaɗan shi ne ma nan da the same go shi ne the same thing go go tafi kawai ga marwa ɗin nan ok safa ci gaba ci gaba nan safa ne eh, ok yau wato still dai a that place a nan safa ɗin za a iya irin wannan azka ɗin wato a ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhi wa mai huwa ala kulli shay'in qadir za a iya yin wannan addu'a ne eh la ilaha illallah wahda la sharika la anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wa za a iya wannan ko abin da ya kama da wannan na addu'o'i shikenan idan aka yi wannan ana cikin ana gama yi kawai sai a yi addu'an da za a yi in a wani abu da mutum zai roƙa ya roƙa in ya gama sai juya sai fara tafiya to ci gaba ci gaba ci gaba ok sa'ai ga mutane nan suna ta yi da sa'ai din ga wajen wannan green signs da muke magana green lights din wanda maza suka zo wajen sai su fara gudu zuwa ending in suka zo ƙarshen shi sai kuma su ci gaba da normal tafiya okay eh, then you return till you reach safa jogging in the green light area and that is a second lap okay when you come back from mara to safa that is the second lap kun san a ka'aba na ce idan mutum ya zagayo sai ya dawo inda yake ne ɗaya amma shi wannan in ka tafi ba sai ka dawo safa ba ne in ka tafi marwa kawai ɗaya in ka dawo safa biyu in kika koma marwa uku in kika dawo safa hudu in kika koma marwa biyar in kika dawo safa shida in kika koma marwa a marwa za ki kare kenan shine bakwai a marwa za ka gama shine bakwai so wannan shine kuma duk lokacin da mutum ya je safa ko marwa zai tsaya ya kalli kaba ya yi wannan abin da ya yi a farko addu'o'in nan da yawa so the last is uh, tawaful wida' Tawaf al-wada, the, the, the, the, the fairway tawaf, the, the last tawaf you will do when leaving Mecca. You are saying bye-bye to them. You don't know whether you come back or not. So, okay, geographically, ni ana nuna da map ne yake ga masjidil haram can to ga ga mina can ga muzdalifa ga kuma arfa wanda duka akwai distancing ci gaba ci gaba saboda time mash'ar eh, haram yana cikin musdalifa ci gaba eh, ga distance da za a ake shi yasa ake shiga mota ma dan a samu sauki eh, akwai metro and fact irin hanya irin pedestrian din nan na ƙasa ƙarƙashin ƙasa inda aka sa green din nan duk hanyar ƙarƙashin ƙasa da ake bi da kafa ne mun taɓa yin aikin hajji 2010 wadda muka yi daga daga mina zuwa arfa da kafa muka dawo muzalifa a kafa muka taso muka dawo mina kafa muka zo muka yi dawaful ifada a makka da kafa mun ci kilomita ya kai kusan 25 <laughs> saboda wato amma mu muka sa kanmu akwai mota muka mu dai mun so mu gwada na kafa din ne kawai a wannan lokaci 2010 mu jiki mu jiki eh a yanzu akwai mota yi akwai alkausar ta riga ta sama muku mota yi ku ci Allahu akbar <laughs> abba akwai mota insha Allah if you are coming from us okay ci gaba wannan ana maganan ah, eh ana maganan shirin da mutum zai na na ihram na labbaik Allahumma hajjan daga gidajen ku kawai za ku yi in a cikin da cikin garin Makka ne daga dakunan gidajen ku kawai eh mutum zai wanka sai ya labbaik Allahumma hajjan nazo shikenan dan talbiya wait now ah kadina roshima What? Say labbaik Allah. You continue the talbiya until you throw the pebbles at the Jamratul Aqaba on the 10th of Zulhijjah. To madam fito da talbiyan. Ci gaba. Oh, to nan sorry wait. Nan shine mina din da ake magana. Da nan filin Allah ne ba komai a wajen. Ko rumfa babu. Su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu duk wannan jin daɗin da muka samu su ba same shi ba. Tsagwaran rana suka sha kawai. to amma mu ga zamaninmu abubuwa har da condition ma a ciki abubuwa dai sauƙi mun samu sauƙi amma duk da haka wahala mu har yanzu wahala ce muke gani su kuma sun ci ba jirgin sama ba mota a lokacinsu daga raƙumi sai ba komai dai na inji sai ko doki haka dai haka suka ta wahala kun ba kamala ɗan dawo mana to yanzu kun ga nan shine mina wannan tantuna shine ake rarraba mutane to insha Allah ci gaba mu gani din dinnan dai mina tsakankanin mina din ne ci gaba mhm. go to mina in the morning of your yawmul tarwiya that is 8 of zulhijja shine wanda muka yi magana dazu to kun ga amina za ku samu something like this za a samu ɗaki ko kuma tanti da aka yi mishi gyara shi aka bar shi gurin da za a dinga kwana wato a nan za a je a ci gaba da wannan talbiya da addu'o'i da istighfari da karatun qur'ani da sauransu shine abin da ake bukata a wajen sai dai kawai abin da ake bukata wani shine idan lokacin sallah yayi za a zo a yi sallah a yi shortening in prayers din you pray kasur But you don't have to join the prayers in Mina. Ana mutane wajen 3 to 4 million suna haɗuwa. An banda yanzu saboda corona ne aka dawo number ya kasa da yawa. Wajen mutum 3 to 4 million za su haɗu a nan. To karki bana ma jimala ya ce za a kai 3 million. Bikin sa akwai akwai crowd kenan saboda aka sai a biya hankali. To go on. Ci gaba. Sai ya zama to after this we move to Arfat. Ci gaba. Hmm. ga makka can ok wajen jamra kenan nan ne wajen jifan shedan da ake cewa you are ready to, to throw the pebbles for the jamratun uh, for the jamarat all the jamarat we'll come to that inshallah eh za mu zo kai to wajen ne dai nan inshallah go on go on babu lokacin eh eh wannan wadil mahassib din nan come back small Eh, yawar muhassir shi ne inda abraha ya aka aka nitsar da mutanen giwa go on go on just go on go on go on saboda lokacin muna so ne meeting up tafiya eh, eh, This is Bayatul Akaba. Mm-hmm. Yawwa, Mina in 1885. shekara ɗari da yan kai ma kenan to what do you think of 1400 years ago look at only a hundred and yes look at how the difference is wannan shekara ɗari da yan kai ne ba kawai kin ga bambancin minan shekara ɗari bayan da na yanzu to na shekara dubu da ɗari hudu fa Yawa. 37 years to ji na yanzu to kun ga mu yan gata ne an samu jin daɗi ko ga irin su tantinan su tantinan wancan zamani haka suka yi rayuwa kuma a haka da same aljanna muke so ya kamata ku gode ma Allah fa go on ci gaba to wannan after sunrise on the day of Arafat the part that is the night of Zulhijjah the part for Arafat وين making talbiyah or تكبير لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك طيب،, طيب قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو ما إلى ذلك to دا عرفات ga Arafat شيني filin عرفة you can see uh, in fact how the area is overcrowded to ko ganin shine wajen dutse shi ba wai dole sai an ja hau dutsen nan ba fa wannan dutsen ba ce dole sai mutum ya ja hau dutsen nan ba ko ina kake a filin alfa kana cikin alfa baka da matsala amma an kace sai ka ka dutse in ka je ka rikito kuma ka ka ja maka wani problem so a takaice ba sai an je har can ba There is no day on which Allah frees more of his slaves from fire than the day of Arafah. He draws near, then praises them before the angels, saying, What do they seek? Or what are they looking for? What are they asking of? zai tambayi mala'iku ya ce waɗannan suka taru a filin nan me suke so ne sai a ce rahamarka ya ubangiji me suke so a ba su sai a ce aljanna ka ya ubangiji sai ce sun santa ne sai a ce ba su santa ba ya ubangiji sai ce wallahi da sun santa ok sai ce da sun santa da za su ƙara yin kuka saboda a ba su ita me suke tsoro a ce suna tsoron azabar ka ni jahannama ce suke gudu shi sa suka zo don kai gafarta musu sai ce sun santa ne a ce su ba su santa ba sai ce da sun san wutar jahannama da sun ci gaba da kuka suna roƙo a a kare su daga shiganta ubangiji wata wataala amma ina shaida muku mala'iku cewa na gafarta musu duk wanda ke gurin a ce an yafe masu an gafarta mashi saboda daraja da alfarma wannan aiki wanda duk wanda ya yi shi ana fata ya samu aljanna wanda ba su yi ba ya ba su iko wanda suka riga suka yi kuma Allah ya bada iko maimaitawa so arrive in arafa before zawal if possible kafin time of zuhur you should be there before zawal a'a akwai wani masallaci da ake kiran ake kiran shi na Mira Masjid shekarar da muka tafi da kafa shekara sha uku baya sha biyu baya da muka zo na Mira Masjid mun taho tun sallah bayan sallah su ba muka dinga tafiya amma muna zuwa muka tara ya cika da mutane gaba ɗayansa ciki da waje har da sama muka kusa muka shiga muka shiga ciki ba gurin zama wasu ka matsa muka zauna kafin a zo a yi sallah muka yi awa biyu ma kafin lokacin sallah sannan aka zo aka yi sallah wajen fitowa mu uku ne ɗaya aka ɗaya bace a rubibi kawai ba mu sake ganin shi ba sai a muzdalifa tun da muka rabu saboda crowd ne an ja shi can mu mun yi nan muna kallon shi yana tafiya yana tafiya ya bace <laughs> amma mu muka jawo saboda mun je mun shiga gurin overcrowd area amma da a ce mun muna can gefe ne ba mu da wannan problem amma da yake mun zo mun cusa kan mun ce sai mun shiga ciki shine ya samu ka samu wannan irin wannan ga wanda abokane biyu ko uku a kula da ke na yi wai misali a nan in akwai wanda suna tafiya su biyu uku irin kwaka haka eh. in zai faru to su rike hannun juna eh to ai mun rike baka sani aka balle wallahi mun rike hannu to wannan za su rike kokarin mun rike hannu wallahi sai aka balle wancan kuma wancan ya ninka min kwaki ba a ba ka balle shi aka tafi da shi akan lokacin da inda mata da miki da ba za a balle ba insha Allah eh to kusa da yake mata suna da hikima tana iya daure jabinta da jikin ka ba da jikin eh, ka ba sai ka baka ba da bayani ku rika kan ku ba ballewa to Allah ya sa dace so abin nufi dai inda ake kai mutanen ma ba wajen crowd din bane so ba a samun wannan problem tunda akwai tattuna ma yanzu da ake yi kawai za ka kai ku inda ba wani wanda sai dai kai kaga dama zaka tashi daga can ka je can kuma to kai kaga dama ba wai don abin nan ɗinka ba to dan dawo baya mana dan dawo baya ka dan mana a ko wajen sallah din da ka zo namira din ke na ai je ka gaba da ka zo yawwa ko gana ana sallah ne a namira masjid to ana ko ne important din da ya kamata a gani, go small go go move forward okay praise zuhur come back small Praise Zuhur and Asr at Masjid Namira, two rakat each combined at the time of Zuhur, and listening to the Imam's sermon. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ne yayi hudu ba kafin a shiga filin arfa wannan hudu babban kwana anan yayi ta shi yasa kai masallaci a gurin kawai anan yayi sallah ya hudu ba sai aka gina masallaci daga baya bayan ya bar duniya eh to wannan gurin shi ake kira namira masjidin namira to shi masjid din asalin shi na farko na da a wajen arfa yake ba a cikin arfa ba to da aka yi expansion da aka samu aka expanded din shi to the expansion ne take din shi ya shiga part of it ya shiga arfa part yana outside arfa. some people are assuming that once you are in the mosque in the masjid of namira you are in arfa. it is not so duk wanda suke can wajen nan to ba sa cikin arfa idan mutum ya tsaya so wannan sign din haka da ke nuna this part is out of arfa you must be in this side or if you pray after the prayers at that side you try and move yourself into the arfa the premises of the arfa the area of the alpha. The boundary. Hey, eh, the boundary. Why can I move it forward? Okay, here we see this outside alpha. Y here is inside alpha. Namira is not part of alpha, but the extension part of the mastid is within the limits of alpha. The original mastid outside alpha, built in the second century of Hijra, is the place where the Prophet delivered his sermon his farewell, his famous farewells, and prayed Zuhr and Asr before moving inside the Alpha. So amma kun ana kuskure sosai domin wancan lokaci da na ce muku mun je abin da yasa muke kokarin fitowa daga masallaci har ɗaya bace mana shine mun san cewa can ɗin ba ba bane. Shi yasa muke so sai mun shigo cikin nan a lokacin. Amma ku ba ruwanku da wannan damuwa saboda inda za ka kai mutum ba wannan school you are well guided insha Allah muje sai ce to ah, go on ci gaba malam to kun ga dinnan mutane ne ana sallah eh to a wannan lokaci da mutane ke sallah nan a cikin arfa a gurare daban-daban ma mutane suna nan suna ta sallar su group by group suna ta sallar su abin da suka yi lakin da ya kawai shine tun da basu zo nan ba ba za su ji hudu wanda ake nan ba saboda ba nan suka yi sallah ba so amma sallar su yayi kuma sun samu saukin wannan crowd din sun samu saukin samun wani matsala dai haka su ba su da doubting cewa suna filin asalin alfa an gane wannan shi go ci gaba to duk ga mutane yawa kun gan su ga mutane a cikin tattunan su wanda ba sa can da mira din yanzu ga su cikin tattunan su suna sallo su ga shi nan wasu kuma suna addu'o'in su wasu suna ta azkar din su ci gaba go on God didishini. Continue. Yawa tuga sanata doi. To abek adua da mazala epi on this day. Uh, the Prophet ﷺ said, The best thing that I and the Prophet have said on the evening of Arafah is, La ilaha illallah wa la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa la kulli shayin qadir. Shi yake so mutum ya fi amma zai addu'o'i kala kala da roƙon duk abin da yake so amma addu'an da abin da ya fi manzon Allah ya fi shi ne wannan la ilaha illallah wa la sharika la al mulku wa al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir there is no god except Allah he has no partner to him belongs all sovereignty and praise and he is over all things omnipotent wannan shine addu'an da manzon Allah ya fi amma zaka iya kowane addu'a ci gaba goma. duk ga mutane suna taɗoyi lokacin har yanzu rana bata faɗi ba tukuna you must remain here throughout the day until ci gaba mu gani ci gaba mana eh, cigaba ci eh, gaba until the sunset hour a dawa baya to kun ga alfa a 1885 alpha of that time this is how it looks like shekara da yake yanayinsa kenan kun san samu ci gaba yanzu ko ci gaba to kun ga mutane yanzu a nan dawo ba this is the sunset nan rana ta kenan when the sun has set you leave Arafat for Muzdalifa going with calmness this crowd you you're supposed to be patient enough. In fact, there is the need of tranquility here. Some in ba haka when wannan crowd in, yeah, yeah. When Wai master be tafiya a ƙasa ne, akwai master masu a a moto su ma suna can suna gogoriyo. Not just lean or pushing people, rather, whenever you find room, then you go faster. if you are moving you find a chance to move faster you move faster eh to wannan ma tafiya a kafa kenan wanda wanda yawanci mu a mota yake tafiya yanzu saboda ci gaba da ƙasa amma still every year akwai masu tafiya a ƙasa dama ko kowace shekarar da na ce muku mun tafiya ƙasa ai akwai mota din amma mun muka je muka bi wannan tafiya mun taɓa yin wannan na kafa din har zuwa muzdalifa nan eh, lokacin magariba ne amma ba za a yi magariba ba sai an je muzdalifa a hada da isha'i to gashi na mutane suna tafiya from arfa to muzdalifa thumma afidu min haythu afada an-nas some hajj ah, okay to shine make sure you don't leave until after sunset ba so ka bar filin arfa sai rana ta faɗi in ba ka ba baka da arfa dole ka tsaya har rana ta faɗi some hajj operators ask the pilgrims to get in the buses before sunset to get ready to leave after sunset eh amma ba wai za a iya cewa ku shiga moto ku jira don da crowd to ci gaba go on okay fasting the day of arafat the sunnah to the pilgrim is not to fast on that day. As a pilgrim, you don't have to fast on that day, the day of Arafah. Wanda suke gida ne Nigeria ko garin ku shine da su fasting. Ko? Leave arafat before sunset is not supposed. to. Saddam Kuma or would spoil the Hajj. Uh, standing outside the Arafat also invalidates the, the Rukun of Hajj. So, Atakachowa and Abu Wadu, like here, is ascending the Mount of Arafat, commonly known as Mount Mercy, or facing it during uh, Dua, is not supposed. The, the, the supposing thing is to face the Kaaba. you don't have to be wasting time sleeping in the arfa wasu zai zo arfa shi ta zuba baccinsa kawai ba ya yi ta bacci a arfa ba maganin komi sai bacci <laughs> to don't do that please go on ci gaba ah dawo kaɗan this is muzdalifa ga mutane an zo muzdalifa kun ga dama tun da dare ya rana ta faɗi dama dare ya zo already so an zo muzdalifa kun ga ko ina mutum samu zai shimfiɗa ne kawai to da yake kuna da group kowanne da kuma friends da waye-waye sai ku sai da za ku yi da kowa dan samu guri da za a raka rakafe da sarkin garinku da kai matsayin ku ɗaya a nan da shugaban ƙasa da gwamnan da minista da waye da rai dukkan su ɗaya nan yadda ka san ka tafi gudu yanzu in ka tafi makabartar gudu za ka yi bambanta eh, kabarin ranka daɗe da na da na wani talaga. ba babban ciyayin ka tafi gudu muna zuwa babban da manyan mutane ko babban da kananan mutane kowa muna binnewa kawai kafin mu binne mu so ana so ka gane cewa duniyan nan ba a ɗaukanta da wani hayaniya ka ɗauke ta very simple sai kai rayuwa a cikin sauƙi so musdalifa kenan wasu suna sallah wasu suna can sun gama sallar su sun kwanta suna bacci wasu kuma suna cin abinci haka ne muzdalifa ke so when reaching muzdalifa pray maghrib then isha shortening it castle, and joining the two prayers you do not pray anything between them or after isha but always pray with go go ci sauri yanzu muke rushin muke eh okay you may collect pebbles you may collect your pebbles here for the true of the jamrah za ka yi ɗiban duwatsun da za ka ji jamra gobe haka ko kuma gari ya waye then you sleep until fajr time you pray the fajr then you restart the day ba go on duk ga mutane na muzdalifa ana wasu kowa dai na shirye-shirye shi eh, to wa'inda suke mata ko yara za su iya roshin su fara tafiya tun kafin gari ya waye ga baki daya ko cin cikin tsakiyar dare ko kuma daga yin sallah ba su kama hanya za su iya ba sai sun bari rana ta fito sosai ba amma in ana akwai group da za ta yi doka mutuwa tafi da ku ba ku da wani matsalan kenan kamar yadda yanzu wannan alkausar ta riga ta yi shirin wannan so ba ku da matsala shan then you come to mashar haram shi kuma wani masallaci aka gina a gurin da ake kira mashar haram wani mountain ne a muzdalifa wanda ake kira mashar haram to mutum zai iya zuwa wajen yin addu'a in baka samu sallah su ba wajen ba ma kai a can inda kake to za ka iya zuwa gurin ka yi addu'a in baka samu zuwa gurin ba ka yi addu'a inda kake kawai shi Allah go on go on please okay then you leave come as well then you leave for Mina before the sun rises calmly while reciting the talbiyah you should continue with labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak la when you come to the river valley of Mahasir you hurry if possible Cigaba, cigaba saboda muna zo zo ƙarshe cigaba kawai dinga tafiya eh cigaba dinga tafiya mun zo ƙarshe a eh, pitfalls related to Muzdalifa Delaying the Maghrib and Isha prayer until after the middle of the night is not supposed. Dan da ba kaɗan. Okay, shi ke cigaba gaba to Spending the night outside the limit of Muzdalifa you should not spend your night outside the limit of Muzdalifa kaga je can wajen Muzdalifa ka hau kan wani dutse da baya cikin Muzdalifa ka kama wani neman taimakon Allah wannan ba daidai bane an gane wasu haka suke sai su je su hau wani dutse kuma that mountain is not within the Muzdalifa it's outside so when is wrong thinking that the pebbles have to be collected from Muzdalifa is not uh, is not the case tunanin cewa dole duwatsu sai a muzdalifa ne sannan za a ɗauka ba dole ba ne leaving muzdalifa before fajr for fear of the crowd The uh, eh, the prophet gave permission only to the women and to the weak ones ba kowa ne zai bar wajen ba dukkan mutum in ya zo muzdalifa sai bayan sallar asuba kuma rana ta dan dago amma mata da yara ne kaɗai aka ba su dama za su iya tafiya da dare su ma ɗin suka yi haƙuri tun da yanzu ga moto sai a tafi da su staying in Muzalifa until after sunrise is the sunnah so go on Chigaba, don't don mu Chigaba, ci gaba kawai ci gaba eh ci gaba za mu za mu dawo we are back to mina go on yanzu sai jifa to jifa ne daga shi shikenan an gama sai If I ga jifa na go go kawai tafi kawai this is where you throw your pebbles bismillah allahu akbar you throw the first one to touch that portion. Allah, Bismillah, Allahu Akbar. You should not throw it over the body of anybody. You should not throw it on someone. Don wata takan kwala ma wani. Ko kuma wata matakami take jefa ma shaitan din. Wallahi tallahi. Eh, wata takalmi take jefa ma shaitan din. Ta ce azzalimin Allah sai ta ce takalmin ta murga. kuma wata tana tana ta kokarin sai ta je ta kashe shedan tana ganin kamar yana zaune ne a waje <laughs> kuskure ne wannan so irin duwatsun da ake ɗiba she not be bigger than this <coughs> ana son kanana ko ko da ki mistake ko kai mistake ka jefa akan wani ba za ka fasa mishi kai ba kuma ana son mutum zama very careful yadda zai abin ya dinga matsa sai ya kusa da inda ba zai taba jikin mutum ba sai ya wurgar Bismillah, Allahu Akbar, the first one. Second one, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aso bakwai shi kenan. Eh, Say. saboda haka sai ci gaba, Okay. Okay. Okay. Uh, you cannot perform it, okay. You cannot perform this tuning of Jamrat al-Akbar until after sunrise. The week, okay. Mun riga ni magana na baya. Chigaba. to ga wajen jifar shaidan din akwai kofofin shiga akwai na fita idan mutum ya shiga to ba ta nan zai dawo ba sai ya bi kofan fita kuma daban ga na karami ga na tsakiya ga babba to ranar farko din nan ranar goma ga wata da aka dawo daga muzdalifa za a wuce a tafi babban nan ne shine wanda ya fi kusa da makka can za a je a yi jifan sai kuma a tafi tawaful ifada in haka aka tsara in kuma an tsara za a sake tsayawa a mina kafin a zuwa daga baya tafi to ya depending arrangement so wannan shi so ci gaba goma the entrance the exit wannan su ne signs da yake nuna ga wajen shiga ga wajen fita ehem ci gaba goma yawawa to ci gaba da ci gaba saboda lokaci ok nan ne shine wajen where to slaughter your animals though uh, uh, if you Met tawki, that is deputizing someone for animal sacrifice. You bought uh, that animal. This ritual will be performed on your behalf. That person will do it on your behalf. Uh, Usually my abin da my maki is zai yawanci kuma la kawai kudade ake bayarwa sai a yi wa mutane kawai saboda aka ce kowa je yanka nashi aiki ya zo ko kuma a ce kowa sai ya cinye naman nashi kowa to haɗawa ake yi sai a package din su sai a kai irin su palestine da su wuraren da suke fuskantar yawo shi ne ake zuwa ana rarraba musu don mu kuma mu samu lada haka haka saudiya gwamnati ne suka ɗauki nauyi ake yin wannan ana moving su a ships ne da da planes haka da sunansu. Amma kuma gaba da a ba mai ri wanda ba za su yi. Yawa dama sai wa'anda aka yi da su. wanda aka yi da su aka san authoritatively suna da dama yawa alkausar tana da wannan tsarin saboda haka shi za a bi sannan kuma sai maganan aski wanda ga shi yanzu nan ake aka nuna wanda ake yi ma namiji a ah, nan kamar an matse mashi kai da sai kuma sai kaɗan da za a yi na mata su ɗanyen kiga gashi kaɗan shi ke eh, yawa to ba wanda suka aske baki daya sun fi abin nan akan wanda suka sai amma dai kowanne kai yayi so after that sai mutum zai iya zai wanka ya cire wannan ihramin ya saka kayan gida don ya je ya dawafin ifada wato dawafin aikin hajji yanzu wannan shine farkon tahallul halacci na farko na wasu abubuwa amma banda biyan bukata da iyali kawai da haka a wannan mutum zai iya wankan shi sai je sa kayan shi mai kyau na gida ko kuma kayansa daga cikin kayan gida don ya tafi ka'aba ya dawafi dawafin fada to dawafin aikin hajji ci gaba ci gaba mana sauri muke yawa ga mutane suna kokarin su yi wanka kun ga da ake jira layi ko to sai kar a yi tsaki da Allah in aka ji wajen ba tsaki ba zagi ba abin nan hakuri kawai za a yi insha Allah kuma duk wanda ya hakuri yana da ladan hakurinsa Eh, yes akwai lada to ci gaba yau dawo kaɗan kun ga mutane sun zo zo da fiya kun ga ba su sa yawancin su sun sa kayan gida ne yawanci ba sa ihrami ko kaza ba saboda an riga an fita ta halul na farko mutum zai zuwa da kowane kaya kawai gashi mun gani ba ba ihrami suka sa ba sai a zo a yi dawafi na aikin hajji wancan dawafi da muka yi na umra ne to yanzu kuma shi ya as a tsawaful gudun ɗinmu to yanzu wannan shine tsawaful ifada na aikin hajji the tawaf of hajj then you go off that day to Mecca and make tawaf al-ifada in the same way as in the tawaf of arrival except that there is no ittiba that is covering the right shoulder uncovering the right shoulder you should now you will not uncover your right shoulder again or ram, that is that walking weight with uh, uh, with speed. You will not do that ram. Pray two rakats behind the makam of Abraham or anywhere possible you find possible in the mosque. Tawaf Ifada is also called Tawaf Ziyara or Tawaf Hajj. Wannan dai shine dawafi na ƙarshe da mutum zai na aikin hajji ba dawafin ban kwana ba. ci gaba kaɗan to bayan nan sai mutum ya shiga wajen sa'ayi bayan mutum ya haɗa wafin ifada sai kuma ya shiga wajen sa'ayi ya je ya yi safa da marwa again na aikin hajji ba na umara ba safa da marwa ɗazu na umara ne yanzu wannan safa da marwa da za su sake yi shi kuma na aikin hajji ne the same day da aka yi jifan jamatul akaba za a zuwa wannan in ya yiwu in bai yiwu ba za a iya bari sai gobe ma a je ya depends yadda mutum zai iya da kuma daman da aka samu sometimes ma suka yi test ce kan ku zo masallaci ya cika ko kun zo ba wajen shiga waye waye suka yi wannan so a takaice dai za mu dinga samun information daga alkausar akan me za a iya yi so wannan shine then you do sa'i between safa and marwa as before after tawaf of ifada you are in a state of complete tahallul all restrictions of Ihram are lifted up. Drink from Zamzam, return to Mina after the, the sign. Sai mutum ya sha ruwan Then don ya samu sauƙi sai ya dawo Mina. To yanzu ana so a dawo Mina don a zo a yi jifar shedan kwana ɗaya biyu zuwa uku. Kwana, ko da kai kwana biyu ko kai kwana uku. abin da ake nufi yanzu idan mutum ya dawo mina zai jefi dukkan jamra guda uku kun ga ɗazu mun yi magana a bayan ka dawo daga muzdalifa you threw your pebbles only on one jamra that is the jamratul akaba but now you have to throw your pebbles to those three jamrats the small the middle and the biggest one so yanzu in ka dawo not the same day but on 11th, that is the next day. On 10th, if you come back to Mina, you sleep, you rest. The, the next day, on 11th, you, you go out for the throw of your pebbles on the three Jamanats. Mutum zai fita don ya jefi jamura guda ukun You first, you start with the, the small one, the small jamra, jamra to sukura. then the middle one Jamratul Wusta, then the, the bigger one or the biggest one that is Jamratul Akaba mutum zai fara da wannan bismillah Allahu Akbar sai jefa sai Allahu Akbar ya jefa Allahu Akbar ya jefa Allah har sau bakwai bayan ya yi wannan sai ya koma gefe sai addu'a sai sake tafiya wajen jamra da tsakiya sai bismillah Allahu Akbar bismillah Allahu Akbar har sau bakwai idan mutum ya jefa bai kai wajen ba to sai ya cire wannan alisabi sai ya yi sabo so the pebble uh, you should put extra if for example you are to go with 70 pebbles you add it to either 75 or so in case of mistakes saboda kai kuskure sai ka replacing kawai sannan ewa sai kuma aje da na babban ayi idan kai nan babban shi kenan ka gama yanzu sai ka fita ta can kawai sai ki fita ta can kawai shi kenan an gama na yau sai on 12th shi ma sai a zo a sake the same thing duk amina za a yi ta zama fa har wannan lokacin on 12th in aka zo aka yi wannan so yanzu it is left for you you can either sleep again to throw the pebbles again on the 13th or you move to Mecca on that 12th day yanzu tunda a cikin qur'ani ma an nuna cewa ko wanda ya ga dama ya ƙara kwana biyu ko ya yi kwana biyu ko wanda ya so ya ƙara kwana uku wato eh, famanta ajjala yauwa famanta ajjala fi mai mana ba mu kira nan mu dan saboda tana tana ratsa zuciya ma ba mu ba mu wannan aya واذكروا الله في أيام معدودات نعم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الله يتي وانا ya gaggauta game da aya ta nuna shi wanda ya ce to shi daga kwana biyu nan da ya kara a yau ta shirik ɗinsa kenan ya ce to shi zai tattare nasa nasa ya koma makka to ba fi a kan shi fala isma alai wa man ta'akhkhara fala isma alai wanda kuma ya kara ya zama to ya yi kwana uku ƙarin wato ya kai on 13th instead of 12th ya kai 13 to fala isma alai liman ittaka to saboda haka shi ma yanzu bai laifi ba malamai ma suna gani ya kamar zai kara samun lada da sauransu su tola alam amma malamai suka ce tun da Allah ce fala isma to fa ba shi da matsala in a rana na sha biyu ya dawo abin sa kullum sawa eh kullum sawa haka wasu suka ce saboda bai saboda ce fara'is malai su ya nuna ya kori cewa dole sai ka sha uku ke to saboda haka in aka gama wannan to an ƙara aikin hajji gabaki ɗaya sai ɗawafin bankwana ya rage da haka yanzu kuma sai a bar na gaba ɗaya sai a dawo gida makka kowa ya koma masaukinsa ya ci gaba da zuwa babban masallaci na kaba ana sallah ana dawowa ana ibada ana dawowa kafin ranar dawowa a gida zai yiwu ma bayan wannan da kwana ɗaya biyu sai a ce tuwa zuwa dawo kawai ba sai an ci gaba da kwanaki ba ya depends yadda possibility din da aka samu da kuma shirye-shiryen da aka yi amma dai mutum ya wannan insha Allah to ya kammala aikin haji sai dawafin ban kwana shine in aka ce za a komo gida Najeriya to sai a yi shiri a je a yi dawafi a Ka'aba da sunan shi kenan wannan dawafi ba sai an yi mashi sa'ayi ba dawafin ne kawai za a yi da sunan shi kenan mutum ya yi dawafinsa da ban kwana malamai suka ce ko mutum ya yi sa'ayi bai laifi ba saboda shi ma suka ce za a iya nafilar sa'ayi so wannan dai shi ne a takaice idan mutum ya wannan to insha Allahu ya kammala aikin hajjinsa sai ya ci gaba da kiyaye kada ya aikata wani laifi dai da zai iya jawo masa kuma wani matsala amma ya gama aikin hajjinsa kuma ana fata ya zamanto makbu kuma ya zamanto mabru so insha Allah wannan shi ne a takaice ko kuma eh, malam zai kara mana dan zai kara shari'a insha Allah <laughs> ايه ولا زي قال شيء الله يسلمك